en deuxième partie, Jobless, Peace Africa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu fayya tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Laraba biyar ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar yayin da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya rattaba hannu akan dokar ba ɗalibai bashin yin karatu. Mun tattauna da wani mai koyarwa a Najeriya domin jin fa'idodi da ƙalubalen sabuwar dokar. sannan za ku ji cewar wani shiri da ake kira pay as you go yana taimakawa wajen magance matsalar rashin zuwan yara makaranta a najeriya saboda talauci kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafe da rahoto na musamman muna kuma tafe da labaran wasanni amma kafin nan ga murtala faruk sanyin na da labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar kasashen kanada sweden ukraine da birtaniya sun buƙaci kotun ƙasa da ƙasa da ta hukunta iran kan harbo wani jirgin saman fasinja na ukraine a sararin samaniyar tehran wanda ya yi sanadiyar mutuwar dukkan mutanen da ke cikinsa kana kuma su biya diya ga iyalan waɗanda suka mutu a yau laraba kotun ta ba da sanarwar gabatar da karar wadda a ciki kasashen hudu suka ce iran ba ta ɗauki matakan da suka dace na kaucewa aukuwar lamarin ba a shekara ta 2020 haka kuma ba ta gudanar da sahihin bincike na adalci ba ta ɓoye shaida ta kuma ci zarafin iyalan waɗanda lamarin ya rutsa da su sojojin iran sun harbo jirgin saman ne kaɗan bayan tashin sa daga tehran yan sawoyi kafin nan kuma iran ta harba makamai a wani sansani na iraki da sojojin amurka suka yi amfani da shi iran ta ce ta yi kuskuren harbo jirgin ne bisa zaton wata barazanar abokan gaba dukkan mutane 176 da ke cikin jirgin sun hallaka fasinjojinsa sun hada da 'yan kasa da mazaunan afghanistan da canada da iran da sweden da ukraine da birtaniya. kungiyar tarayyar turai ta eu ta ce china ta soke ziyarar babban wakilin kungiyar na sha'anin lamuran kasashen waje da tsare-tsaren tsaro joseph borrell kakakin kungiyar ta eu nabila masrali ta faɗa a wata rubutacciyar sanarwa a yau laraba cewa beijing bata bayyana dalilin yin hakan ba. masrali ta ce china ta faɗa wa eu cewa ba su da dama a lokacin da aka tsara kai ziyarar a mako mai zuwa da haka kungiyar ta nemi wani zaɓi na daban mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen china wang weibin ya faɗa wa manema labarai a beijing cewa muna marhabin da ziyarar ta borel a china da zarar damar lokaci ta samu daga bangarorin biyu yana mai cewa china za ta ci gaba da tuntuɓar kungiyar ta eu an tsara borar zai kai ziyarar a china a ranar goma ga watan yuli domin tattaunawa da minista king gang dangane da hulɗar kasuwanci da haƙƙin bil'adama da kuma matsayar china kan mamayar da rasha ta yi wa ukraine rundunar sojin isra'ila ta ce ta kai hare-hare ta sama a yankin zirin gaza domin mai da martani kan harba wata roka da mayakan hamas suka auna wata cibiyar kera makamai rundunar sojin ta isra'ila ta ce tun da farko sai da ta kaɓo dukkan rokokin biyar da aka harbo zuwa yankin isra'ila dakarun isra'ila sun janye daga wani sansanin 'yan gudun hijira da ke gabar kogin jordan da yammacin jiya talata bayan gudanar da abin da suka kira samamin neman mayakan falasdinu da makamai kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya shirya wata ganawa kan lamarin a ranar juma'a bisa buƙatar da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta gabatar farmakin na kwana biyu ya kunshi dakarun isra'ila dubu daya ya kuma yi sanadiyar kashe falasdinawa akalla goma sha biyu Murtala Faruk Sanyin na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A Najeriya a watan Yuni ne shugaba Bola Ahmed Tinubu ya rattaba hannu akan dokar haɓaka damar ɗalibai ta yin karatun ilimi mai zurfi a inda za a dinga ba ɗaliban bashi. Sai dai masu ruwa da tsaki a ɓangaren ilimi sun nuna damuwa akan wannan shiri. Akan haka ne na tattauna da Malam Tijjani Muƙaddas wani mai koyarwa a Najeriya wanda yanzu haka yake jihar Kansas ta nan Amurka. inda yake halartar wani shirin karo ilimi na Humphrey Fellowship. Inda na fara da tambayarsa yaya yake ganin wannan doka ta ba ɗalibai bashin karatu da kuma sharuɗan da aka gindaya na cancantar samun bashin. gaskiya ne a wannan doka lokacin da na ji ta gaskiya na yi farin ciki domin abu ne mai kyau dama a baya akwai irin wannan shirin a najeriya tun lokacin mulkin sojoji amma abin ya zo ya lalace to lokacin da na ji abin da ya tada min hankali yadda na gani akwai wasu ka'idodi ko sharaɗai wanda ɗalibi kafin ya samu shi wannan bashin kuɗi sai ya cika wannan sharaɗi na farko aka ce sai ya kasance iyayenka ba sa samun kuɗi wanda yawansa ya kai a dubu ɗari biyar a wata amin a shekara sannan kuma ya kasance sai ka kawo wanda zai maka garanto wanda ya kasance shi lauya ne wanda ya shekara goma yana aiki ko ya kasance ma'aikacin gwamnati ne wanda yake mataki na goma sha biyu ko ya zama ma'aikacin kotu ne dai da sauransu sai na ga wannan abu gaskiya ya yi tsauri da yawa domin idan kika duba ita wannan dokan an yi ta ne saboda tallafa wa su yara da ba su da karfi wajen biyan kuɗin makaranta wanda daga yawansu daga karkara suke kauyuka. da haka a najeriya za ka samu ma ƙauyen da babu lauya kuma babu ma'aikacin gwamnatin da level ɗinsa ya kai na sha biyu kin ga kelan a nan abin da ake nufi kelan mutumin da ya fito daga karkara ga baki ɗaya ba zai samu irin wannan tallafin ba na wannan kuɗi sannan na biyu aka ce kuma zai kasance ya fara biyan wannan kuɗin lokacin da ya gama bautar ƙasa da shekara biyu abin da na duba na gani shine ai yanzu a najeriya akwai yaran ma da sun gama karatunsu na jami'a sun shekara goma ba aiki suna zaman banza to ta za a ce kuma kana gama kana fara kana gama NYC za ka fara biyan wannan kuɗi kin ga wannan abu ne da zai zamanto akwai wahala sannan dokar ta ci gaba da cewa duk wanda bai biya wannan kuɗin ba a wannan lokacin to za a kai shi kotu kotu za ta ɗaure shi za a kai shi prison ya je ya yi shekara biyu to abin da duba nan shi ne ai dama gidan ka ma na najeriya duka sun cika ana so kuma a ƙara cika su ne da ɗaliban najeriya tunda ba lallai ne su iya biyan waɗannan kuɗaɗe ba to gaskiya wannan abu ne mai kyau amma yadda suka yi tsarin gaskiya ba abu ne mai kyau ba kamar yadda na duba misali a nan amurka ba irin wannan tsarin suke da shi ba shugaban ƙasar amerika wanda ya tafi barack obama yake cewa ya gama biyan kuɗin bashi na makaranta da yi na karatu da shi da matarsa bayan dabda a zaɓe shi ya zama sanata na amerika bayan wajen shekara ashirin kenan to amma mu me yasa za a ce wai a najeriya za ka fara biyan wannan kuɗin ne daga shekara biyu da gama nysc ɗinka abu ne gaskiya ne wahala ana cewa karatu a jami'o'in gwamnatin tarayyar najeriya kyauta ne ka yi mana ƙarin bayani a game da dalilan da ya sa jami'o'in ke buƙatar ɗalibai su biya kuɗin rajista na'am gaskiya akwai jami'o'i a najeriya wanda a yanzu suka ƙara kuɗin registration na ɗalibai wanda hakan da suka yi su ma ba wai a son ransu ba ne a tunanina domin kin san abin da ya sha faruwa tsakanin kungiyar malaman jami'a da kuma gwamnatin najeriya kan neman ƙarin kuɗi da sauransu da suke yi to ba wai dalilin da yasa suke neman ƙarin kuɗaɗen nan domin su tafiyar da su gudanar da harkokin jami'an nan in da gwamnatin najeriya za ta ba su kuɗaɗe sosai na gudanarwa a makarantar nan na tabbatar maki a najeriya akwai jami'o'in ma da za su iya cewa ilimin ya zama firi ba sai ɗalibi ya biya wani registration ba to amma gwamnati ta gaza ba su waɗannan kuɗaɗen da za su tafiyar da wannan makarantu. da haka ba yadda za su yi dole su ƙara kuɗin makaranta in sun kara wannan kuɗin makarantar da shi ne kuma za su yi amfani da shi wajen gudanarwa a wannan makarantar. kaji yadda ɗalibai ke kokawa da ƙarin kuɗin makaranta yanzu akwai masu ganin cewa wannan shirin bayar da bashin karatun da gwamnati ta bullo da shi wata hanya ce ta mayar da karatun jami'o'i ya zama na kuɗi ne zaka ce gaskiya ne wannan haka ne abin da suke kokarin yi kenan gwamnati tana so ta ɗauke hannunta a jami'oi ta daina bawa ma jami'o'in kuɗi da haka su biyu jami'oi a ina za su samu kuɗi ba gun ɗalibai ba wannan shine dalili gaskiyar abin magana shine abin da gwamnatin najeriya take kokarin ta yi ba abu ne mai kyau ba kuma ba abu ne da zai kawo mana ci gaba ba ilimin nan shine wani abu musamman da ilimin nan na, matakin farko da kuma shi wannan na gaba da secondary school idan an masa rikon sakainar kashi zai kasance a ƙasa babu ilimi sannan duk ƙasar da babu ingantaccen ilimi za ka same ta da talauci za ka same ta da rashin kimiyya da fasaha za ka same ta da yunwa za ka same ta duk wani abu da ya kamata da haka ina kira da gwamnatin najeriya ta duba wannan abu da duba wannan abu su ba haka aka masu ba shi shugaban kasa bola matinu tinubu ba amurka ya zo ya karatu a nan chicago ba ai ya ga yadda tsarin yake haka ya kamata ya zo ya yi mana a najeriya muna muna mun samu sabuwar gwamnati ya kamata ta zo mana da wani abu wanda gwamnatin baya ba ta zo mana da shi ba ɗaliban nan mu ne mu ne yadda mu ma muka yi karatu mu ba su dama su ma su yi karatun nan a nan gaba su ne za su zo su rike mana kasar mu to amma idan aka zo aka gallaza masu da kuɗin makaranta to ya za su yi malam tijjani muƙaddas kenan a tattaunawar da ne da shi a najeriya talauci shine babban dalilin da ke sa yara da dama ba sa zuwa makaranta sai dai ana ƙara ƙoƙarin ganin an magance wannan matsala ta wata hanya ta musamman da aka tsara don ganin yara suna zuwa makaranta mai suna pay as you go Patient Joseph tana ɗaya daga cikin ɗaliban da suka amfana da wannan shirin. Ga fassarar rahoton Gibson Emeka. Samun damar yin karatu abu ne mai wahala a wurin mahaifanta saboda ƙaramin ƙarfinsu. Amma yanzu da akwai zaɓin biyan kuɗin makaranta na pay as you go a makarantar nurse patient za ta iya samun damar koyo da muhimmin abubuwan makaranta akan ƙasa da dala biyar kowane wata. Children like me from low income family get Yara kamar ni daga iyalai masu ƙaramin karfi suna samun littattafai kyauta, kayan makaranta, abincin rana a kullum, sannan kuma 'yan matan suna samun kayan tsaftace kansu kowane wata. Na koyi sababbin abubuwa, na koyi yadda ake magana a bainar jama'a, har ma na ƙara kokari a fannin lissafi. ba patients kaɗai ke farin cikin nan ba yawancin iyaye suna samun rangwame da damar ci gaban karatun 'ya'yansu a makaranta ko da yake har yanzu suna fama da matsalar biyan kuɗin na ga cewa wannan yana taimako fiye da sauran makarantu domin samun wannan naira ɗari sai mu ga yana da wahala amma godiya ga allah maɗaukakin sarki kasancewar wannan ita ce hanya mafi arha wajen shigar da yaran mu makaranta muna neman kuɗi kuma mu biya kingsley bangwell da matarsa suka kaddamar da makarantar nusk a cikin shekarar 2019 wannan ya biyo bayan samun karuwar yawan yaran da ke barin makaranta sun samar da zaɓi mai sauƙi kuma mai arha ga yara da suka fito daga gidajen matalauta ɗalibai suna biyan ƙasa da kashi goma cikin ɗari daga cikin dala ɗari da hamsin na kuɗin makaranta a kowane wa'adi yayin da masu tallafawa da abokan haɗin gwiwa ke ba da gudumawar sauran in ji Bangwell. Ga uh, iyalai waɗanda ke da ƙaramin ƙarfi za mu fi ba da fifiko wajen abinci, magunguna, matsuguni da kuma ɗai rayuwa ta yau da kullum. Don haka abin da ke nufi shine ilimi da tura 'ya'yansu makaranta za a mayar da su zuwa wannan bangaren adadin yara da ba su zuwa makaranta a najeriya a shekarar 2022 ya kai miliyan 18.5 a cewar wata kungiyar agaji ta kasa da kasa save the children yayin da sama da kashi 40 na 'yan najeriya miliyan 200 ke fama da talauci gidaje da yawa ba sa iya biyan kuɗin makaranta james olurotimi kwararre a fannin ilimi ya ce kamata ya gwamnati ta rufe gibin a fannin ilimi a Najeriya. A lot of rural schools don't even have roof over their heads. Makarantun karkara da yawa ba su da rufi, babu wutar lantarki, babu ɗakin gwaje-gwaje. A gaskiya ma, tallafin ilimi ya yi ƙasa sosai kuma wannan babban ƙalubale ne baya ga ƙarancin ma'aikata. Dole ne gwamnati ta kasance da niyya game da bayar da tallafin horar da malamai da ci gaba da horar da su. yayin da aka samu dalibai sama da ɗari da suka yi rajista makarantar nos tana fatan faɗaɗa da ɗaukar ƙarin buƙatu duk da rashin isassun kuɗaɗe ya kawo cikas ga ci gaba hukumomin makarantar sun ce suna sa ran samun ƙarin masu ɗaukar nauyin tallafi ga aikace-aikacensu madalla yanzu kuma ga rahoto na musamman A kusan kowace ƙasa a faɗin duniya ana samun mutane maza da mata masu kashe kansu. Rahotanni sun nuna cewa kimanin mutane dubu ɗari bakwai ke kashe kansu a kowace shekara a ƙasashen duniya. Shin ko addinin Musulunci da Kirista sun yarda mutum ya kashe kansa ga wasu shugabannin addini guda biyu. Shugabannin Kirista da na Musulunci. Sunana Reverend Philip Mayango, shugaban Shara Baptist Church, Ibadan. lallai kam addini krista littafi mai sarki ya yi mana bayanai da dama gamu da kisa kai wanda ko mutum zai yi ma wani kisa kai ko kwa kai ka yi ma kanka kisa kai ya ba musa dokoki guda goma cikin dokoki guda goma ya ce masa don shall not kill wato ba kisa kai shin addinin krista ya yarda idan mutum yana cikin wani hali na bakin ciki ya kashe kansa lallai kan kamar da na yi bayani da cewa allah bai ba da izini a yi kisa ba dan ka yi ma kanka kisa wato ya nuna da cewa kai da kanka ka halice kanka allah da ya halice mu shine da rai shine da komi shine ya shirya mutuwa ba wai ya shirya mutuwa wai mutu ya kai shi mutuwa ko kuwa ka kai shi kanka ba amma shine ya shiri komai da komai ya mutu ya kai shi kanshi a gaskiya fa zai fuskance hukunci Allah sunana ana ce da ni malam tahiru zubairu abakar anan sabo ibada dini musulunci bai yadda da mutum ya kashe kansa ba domin komai tsananin rashin lafiya da mutum ke fama da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu cewa ka roki mutuwa in alkhairi ce a gare ka Allah ya sa ta zama alkhairi a gare ka in ba alkhairi ba ce to ubangiji Allah ya dauke ta da gare ka sannan kuma na biyu duk mutumin da ya kashe kansa to ya kashe kansa ta hanyar da ita za a dinga azabtar da shi a kowane lokaci in dutse ya hawo ya fado to a nan ko da ya mutu haka Allah zai tada shi zai ta tada kashe shi yana tada shi yana fado akan dutse yana mutuwa in wuka sa ya kashe kansa haka wuka zai ta doka yana dafa kansa yana mutuwa haka kuma in guba ya sha haka zai ta yi haka hadisi ya koyar da mu don haka ba wani abu na rayuwa duniya da zai sa dan adam ya kashe kansa idan ya kashe kansa to ya sa kansa cikin bala'i da fitina mu addinin musulunci ya bamu dama mu yi hakuri har lokacin da ubangiji subhanahu wataala ya kawo karshen rayuwarmu sannan shine mafita a gare mu wannan shine kyakkyawan abin da addini ya koyar da mu malam ina matsayin mutumin da ya kashe kansa a cikin addinin musulunci to gaskiya wanda ya kashe kansa kusan ya kashe kansa sai a ce kuma dan wuta ne domin babu ainihin wani hukunci wanda addinin musulunci ce dan adam da ya shiga cikin wani hali ya kashe kansa babu don haka mutum ya sa kansa cikin bala'i cikin fitina ta wuta wani makwabci bakin wani matashi da ya taba kashe kansa a Ibadan cewa ya yi. Sunana Mustapha gaskiya mu ma mun tsinci kanmu da bakin ciki kan wannan kisan wannan yaro da ya mu kanmu abin ya ba mu al'aji kuma ba mu ja ɗin abin ba. Bayan haka bai wata wasiya ba mu ba mu samu shaidun kan wannan abu da ya ba. Mu dai mun tsinci kanmu a yawaye gari yara rataye kansa. To a bayanan da kuka samu ga jama'a menene dalilin da ya sa ya kashe kansa? Wallahi sam sam bayanai da jama'a kowa dai yana faɗan gwargwadon ikon abin da ya ga ya sani yake faɗa to shine dai abin da zan iya cewa da mu ba mu da wani cikakken bayanin dalilin da wannan abu ya faru ba mu da cikakken bayaninsa mu dai mun waye gari mun tsinci wannan abu kai sa ne makwabcin sa ne wani hali aka shiga a lokacin da kuka sami labarin cewa ya rataye kansa to gaskiya halin da muka shiga an shiga dimuwa ba ɗaya makotan nan namu duk sun shiga dimuwa da rashin jin daɗi wasu 'yan najeriya ma sun bayyana ra'ayoyinsu su a game da mutane masu kashe kansu. Sunana Umar Ali Bagobiri. Wannan maganar kisan kai da jama'a suke ma kansu ba abu sa Allah garai. Za a ce ko gana uh, tunanin ka samu naira dubu biyar sai Allah ya sa ka samu ba ka samu ko biyar. Wannan abu ya kawo maka har ka je ka ce za ka rataye kanka. Wani kuma soyayya ne tsakanin shi da mace ya nema an hana shi sai ce zai kashe kanshi. Duk irin wannan suna faruwa wasu kuma suna shaye-shaye ne na banza don akwai irin wannan wallahi sun sha banza sun ja biyan hankalin su ya kushe sai kaga suna cewa kawai su duniyan ma ta ishe su to kaga duwa nan masu daukan rayuwa su ta hannun su gaskiya bai dace ba na san wallahi shine makasudin sai kusan musu da hankali su zo su abin da ba daidai ba su ya kai ga sun kashe kansu na na Alhaji Bala geography daga Saba Ibadan da mutane wanda suke kashe kansu gaskiya al'amuran wani bakin ciki yake sa ya kashe kansa wani kuma kamar da wancan dan abokin na faɗa wani bacin rai ya nemi mace bai samu ba sai je kashe kansa kuma akwai aka taba yi a nan ma na sabon ibadan an yi wani yaro da ije rataye kansa ya kashi wanda daga baya aka yi tir da al'amarinsa to irin wannan abubuwa suna faruwa ne ga yara matasa wani kuma ga shaye shaye yake kawo wannan al'amura addinin musulunci bai da cewa mutum ya je kashe kansa ba dr bashar bello na jami'ar gwamnatin tarayya da ke gusau a jihar zamfara masani zamantakewar jama'a ne a najeriya ya warware zare da ababa game da abin da ke jawo mutum ya kashe kansa to da dama abin da su sociology da muka muka bayar bayyana cewa suke kawo suicide abin da ke kawo a suicide kenan ko eh. mutum ya kashe kansa ba eh haka ne kamar sociologically an kawo abubuwa biyu na farko shine kamar integration ko kuma that is kamar mutum in ya ta yaya ne ka zama wanda yake ka yadda da abin da ake yi a cikin gari integration eh. na biyu shine regulation hmm. dokokin da yake cikin gari na bangaren integration an ce akwai wani irin kisan kai wanda ake kiran egoistically ne kamar ni abubuwan da ake yi a cikin gari babu ruwana rayuwar da nake yi ya ce ni ni nake rayuwa na ba ruwana da mutane to hmm. wannan irin ba ruwana da mutanen nan ko hmm. to zai iya kawo ka kashe kanka hmm. saboda kai baka shiga mutane baka abubuwan da ake yi kana rayuwa ne ta kanka to wannan ne ake kiran egoistical suicide mutum zai iya kashe kansa saboda bai mu'amala da mutane bai mu'amala kuma ya kaurace mu mutane yawwa to wannan zai iya kawo egoistic suicide suicide sai kuma abin da ake kiran altruistic suicide hmm. shi ne yawan ne da mutane kawo kamar yanzu in ka yarda da abubuwan da ake yi mutanen ka suke yi zai yiwu za ka iya kashe kanka ba hmm. according to sociology me ake rubuta da haka shine ka duba kamar su boko haram abin da suke yi sun bala'in yarda da abin da suke yi hmm. shi ya kawo kashin kai suna ganin kamar an cuce mu mu dai ba za mu yarda ba kuma an riga an tusa musu irin wani ra'ayi kuma duk sun yarda da wannan ra'ayin to mutum zai iya kashe zai iya kashe kansa saboda bala'in yarda da altruistic suicide. Dokta wasu na ganin cewa bakin ciki shi na sa mutum ya kashe kansa misali mutum ya nemi aure bai samu ba ana bi ne bashi bashi da lafiya ko kuma ya faɗi jaraba duk suna sa mutum ya kashe kansa ko masana zamantakewar jama'a ya kuke kallon wannan. To shi wannan ma wanda da ka turo yanzu su ma suna cikin egoistic ne ai. Saboda kana gani kamar kai baka samu ba ka gane ko rashin samu ko hmm. rashin samu aure rashin samu arziki rashin rashin samu abun duniya har egoistically ne. Hmm. Kana gani kamar ai ba a yi da kai ba a ra'ayi da abubuwan da ake yi a cikin duniya cikin mutane ba a yi da kai dole mutum zai iya kashe ka saboda kana gani kamar rayuwar da ake yi kai ga kai an ja ka baya hmm. ga kai ba a yi da kai menene za a yi wanda zai kawo kawar da jama'a suna kashe kawunan su na farko abin da zai iya kawo irin a rage irin wannan matsalar shine mutane yana bukata an rage muhammala babu adadin mutanen da suka kashe kansu a duniya ko Najeriya ko ma yankin Afirka gaskiya babu gaskiya babu wata kididdiga ta nuna cewa ƙasashen Lesotho, Guyana, Estuani da Koriya ta kudu suna cikin ƙasashe da ke gaba-gaba a ƙasashen da mutane ke kashe kansu a duniya. Kana, ƙasashen Venezuela, Honduras, Philippines, Syria da Iraki suna da ƙaramcin mutane masu kashe kansu a duniya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran duniya. Wasanni a takaice. wani mamban majalisar dokoki kuma mamba na kwamitin majalisar da ke kula da sha'anin matasa da wasannin motsa jiki da kuma al'adu honorable kwabla william ya bayyana cewar rashin tabuka abin a zo a gani na black mateus da yadda cikin kibtawa da bismillah aka yi waje da ita a gasan cin kofi na afirka na 'yan kasa da shekaru 23 a dalilin mai da hankali ka cukam akan batun kuɗi ne maimakon wasan wayomi wadda tare da shi aka tafi kasar maroc hada da makaddashin ministan matasa da wasannin motsa jiki evans bobio poku da honorable evans ng mamban zababben kwamitin ne ya gabatar da wato ra'ayinsa ne a kan mummunan rawar da 'yan wasan sun taka black matthews wacce ke da burin kasancewa cikin ukun farko da za su samu tikitin samun gurbi a wasannin olympics da za a birnin paris ya ta kasa hauren matsayin rukunoni dan wasan gaba na black stars din kasar ghana da crystal palace jordan ayu ya fito karara da abu da ya daɗe a ɓoyi a gadon zaciyarsa na taka ta maula a premier league ɗin ghana wataran mai shekaru 31 ya bayyana hakan ɗin ne a cikin wata hira da gtv sports a ranar litini uku ga wannan wata na yuli premier league ɗin ghana ba shakka wani abu da ke a raina kenan wataran zan yi wa wani klaban akra wasa saboda saboda kira ne matsuguni na inji shi a tsawon rayuwarsa dan wasan da ya haska ya taka leda a sanannun kungiyoyi a turai kamar su Olympic Marseille, Seychelles, Aston Villa da Swansea City inda ya har hakan din ya tabbata kenan Jordan ayu zai shiga cikin jerin 'yan wasa irin su Suleiman Tare, samuwar Jan, Emmanuel Ajman Bedu da samuwar inkum da su kuma sun yi wasa nan gida kan su yi murabus shugaban hukumar kwallon kafar kasar ghana kete ya kasa boye irin so da yake yi wa marigayi anase tanda tsohon dan wasan gaba na accra house of oak da black stars tanda wanda mamba ne na 'yan wasan da sun shi kofin afirka 1978 ya rasu a ranar asabar daya ga watan yulin shekara ta 2023 okreku ya mika ta'aziyarsa a gidan marigayin dan wasan kwallon London na ƙasa ranar Lahadi bayan an yi jana'izinsa aka yi biso a ainihin makabartar wudumi da yake tuna irin tarihi da tanda ya bari cewa ya yi na tashi tare da sanana na Saidu ko da yake ban kalli wasansa da yawa ba na karanta labarinsa kuma na san ɗa ne da House of Oak ta yi ko dai in ce take buki da shi yana mai bayyana gadon mawar a nasa ga klabin ɗinsa da kuma ƙungiyar ƙasa Black Stars na kuma san yana cikin fesan 5 wato 'yan wasa biyar masu ban tsoro da suka yi wa has wasa har sun rinjaya a nan kasar wani lokaci saura ne muhammad polo robert hammond mamma akwa da peter lamti tuni dai an yi addu'an kwana uku manchester united da na premier league turai ta janye daga cikin masu sha'awar sayan dan wasan tsakiya na ghana muhammad kudus bayan ta damke mason mount bayan rattaba hannu bisa wata kwandila da dan wasan tsohuwar zakarar turai na cikin waɗanda suke zawarcin kudus kasancewa yana cikin 'yan wasan da maneja eric ten hag ke fatan samu cikin 'yan wasansa ganin irin rawar da ya taka a kamfen ɗin ƙungiyarsa yasa da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin radwanan lamuktara ba sashen kausa na muryar amurka accra ghana Da wannan kuma muka zo shirinmu na karshe wato labarai a takaice. A takaice rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hare-hare ta sama a yankin zirin Gaza domin mai da martani kan harba wata roka da mayakan Hamas suka auna wata cibiyar kera makamai. rundunar sojin ta isra'ila ta ce tun da farko sai da ta kakkaɓo dukkan rokokin biyar da aka harbo zuwa yankin isra'ila kasashen canada sweden ukraine da birtaniya sun buƙaci kotun ƙasa da ƙasa da ta hukunta iran kan harbo wani jirgin saman fasinja na ukraine a sararin samaniyar tehran wanda ya sanadiyar mutuwar dukkan mutanen da ke cikinsa kana kuma su biya diya ga iyalan waɗanda suka mutu ƙungiyar tarayyar turai ta eu ta ce china ta soke ziyarar babban wakilin ƙungiyar a sha'anin lamuran ƙasashen waje da tsare-tsaren tsaro joseph borrell kakakin ƙungiyar ta eu nabila masrali ta faɗa wata rubutacciyar sanarwa a yau laraba cewa beijing bata bayyana dalilin yin hakan ba kotun kolin myanmar ta saurari bahasi na ƙarshe kan karar da hamɓararriyar shugabar ƙasar aung san suu kyi ta gabatar kan hukuncin da aka yanke mata na kararraki biyu da suka shafi zamba a zaɓe da kuma karya dokar sirrin gwamnati wani jami'in shari'a da ke da kusanci da kararrakin ya ce kotu za ta iya yanke hukunci nan da watanni biyu masu zuwa sabunta ba da tallafin soji ga ukraine ne zai mamaye ajanda yayin da kungiyar kawancen tsaro ta nato take shirin gudanar da babban taron ta na shekara-shekara na tsawon kwanaki biyu a ranakun 11 da 12 ga watan nan na yuli kif ta yi kira ga kungiyar da ta gaggauta amincewa da bukatar da ta gabatar na samun shiga kawancen a wajen taron babban sakataren kungiyar ta nato jens stoltenberg ya tabbatar a jiya talata cewa zai faɗaɗa wa'adin shugabancinsa da ƙarin shekara ɗaya a yayin da ƙasashen yammaci suke kufafutukar wanzar da haɗin kai a daidai lokacin da rasha take zafafa al'amura To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya tiya ni gabatar da shirin da wadda ta ba da umarni wato Julie Lagos Gresham da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi mu kasance lafiya.